jama'a musulmi mu da sake haduwa a jerin giyar silsila da muke wato tunatar da junanmu game da abubuwan da suka shafi addinin mu da rayuwarmu Allah muke roƙo ya karba mana da kuma sa mu cika da imani Allah cikin kaddarawansa ya kawo mu waɗannan kwanaki waɗannan watanni wanda ya shar'anta yin aikin wato ibadar hajji waɗannan su ne lokacin da Allah ya shar'anta a yi mishi waɗannan ibadoji kamar yadda a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ke sanar da mu cewa alhajju sai ce ashhuru ma'lumat aikin hajji ibada ne da ake yi a wasu watanni sanannu watannin da ake gabatar da ibada aikin hajji su ne suka hada daga watan ainihin wato shawwal watan da ya gabata kenan sai wannan wata na zulƙa'ada da muke a ciki sai kuma kwanaki goma na farkon watan zulhijja watan gobe wanda insha Allah ainihin yake karowa nan da kwanaki goma ko ainihin wato wani abu makamancin haka kuma a wannan safiya ta juma'a mun wayi gari yau muna ashirin ga watan zulqa'ada kaga kenan saura kwanaki tara ko goma ainihin wato watan zulqa'ada ya ta ƙare a shiga watan zulhijja to a cikin waɗannan watanni guda uku a ciki ne Allah ya shar'anta mutum na iya yin niyya ya yi azama domin zuwa yin ibadan aikin hajji tare da umara to shi yasa muke son mai amfani da waɗannan dama mu tunatar da mu game da wannan ibada na aikin hajji da umara wanda a baya mun a sha tunatar da juna amma saboda ibada ne da yake ɗaukar lokaci kafin zagayowa kaga sai an shekara ko to akwai bukatan tunatarwa domin tunatarwa yana mu ne Allah ubangiji ya amfanar da mu waɗanda Allah madaukakin sarki ya rubuta su daga cikin masu zuwa to sai su samu guziri ko da misali waɗanda suka riga suka tafi ne mu kuma da muke da niyya mai ƙarfi sai ya zama mun fara sanin yaya abubuwan suke kafin sadda Allah maɗaukakin sarki zai kaddara namu zuwa da haka wannan jeren gyar bayanai da za mu yi mun samu suna hajji kiran Allah kamar yadda a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yake gaya mana a cikin suratul hajj ko game da annabi Isa annabi Ibrahim alaihi salam khalilullahi Allah yace wa yarfa wa Ibrahim alqawa'id min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna annabi Ibrahim shi Allah madaukakin sarki baiwa kaman kace aikin gina dakin Ka'aba a zamanin shi domin a dakin Ka'aba a malaman tafsiri sun yi magana masu faɗi a kansa duk wanda yake so yana iya zuwa ya karanta tafsiran mutane musamman tafsirin alimamu kurkubi, Abu Abdullahi ya faɗaɗa bayanai a tubalin ɗakin Ka'aba na farko malamai suka ce mala'iku ne suka aza wannan tubalin domin Allah ya ce inna awwala baitin wudi lin-nas bi Bakka gini na farko ɗaki na farko da aka fara dasa artashinsa a wannan duniyar kafin komai shine dakin ka'aba. tun kafin an yi wato a yi halittu Allah maɗaukakin sarki yasa aka dasa a ginin ɗakin ka'aba. wasu malamai suka ce mala'iku ne suka zo suka dasa kafin sannan Allah ya maɗaukakin sarki ya saukar da annabi adam da matar shi shi ma ya zo ya aikin ƙara daga ginin haka abin ya ci gaba da tafiya zuwa annabawa daban-daban har zuwa annabi ibrahim daga ƙarshe manzon Allah ya zo cike ginin ɗakin shi yasa ɗakin na da tarihin annabawa da dama sun yi hidimar gina wannan ɗaki saboda Allah ya jingina ɗakin ga kansa baitullahi ne ina fata an gani to kaga wuri ne wanda yake a sacred wuri ne na musamman to sai Allah madaukakin sarki ya saya annabi Ibrahim ya zo ya aiki daga ginin a lokacin da suke aikin da shi da dan shi Isma'il shine suke cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa Allah ka amsa mana kai mai ji ne kuma kai masani ne har zuwa inda yake roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya karkato da hankalin mutane zuwa wajen domin daga bisani ya je ya ajiye iyalin shi a wajen yace inni askantu bi zurriyati fi wadin ghairi zar'i na zo na ajiye zuri'ata inda babu shuka babu tsirrai ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة ta الناس تهوي إليه الله karkato da hankalin mutane zuwa wajen kuma Allah ya amsa mashi yau gashi duk wani musulmi babu inda yake fatan Allah ya bashi ikon zuwa kamar wato ɗakin kaba. Allah ya sa mu dace sannan kuma Allah madaukakin sarki shela yace a kira mutane su zo su yi mishi ibadan hajji a wajen wa'azzin fil bilhajji bil hajji ya tuka ka shelanta wa mutane game da wannan ibada na haji, mutane su taho daga lungu da saƙo ko ina a faɗin duniya Allah madaukakin sarki ya dace da mu to wannan ibada tana ɗaya daga cikin a rukunnan musulunci guda biyar a cikin hadisin Abdullahi dan Umar ko hadisin Umar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan tiraku guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sala wa ita zaka wa saumu ramadan sai wa hajjil bait aikin hajji na ɗaya daga cikin rukunnan musulunci guda biyar wanda kowane musulmi Allah ya fallanta mishi ya je yayi amma liman istafa ilaihi sabila ga wanda ya samu sauki da sarari da ikon zuwa domin gabatar da wannan ibada malamai za mu zo mu ji abin da suka kira da sadil din nan shine tana da means of transportation ko ka je a ƙasa ko ka je a kan dabba ko a kan abubuwan hawa na zamani jirgin sama ne ko mota duk wanda ya sauwaƙan maka kana da kuɗin tikiti ka je ka jiya sai ka je sannan kuma kana da lafiya wannan ma da cikin sharuɗin sadil ɗin kana da lafiya wanda idan ka ainihin kama hanya to ba za ka ainihin wato zama liabilities ga abokan tafiya ba wanda in aka ɗaura mutum akan abin hawa to zai karkace ya zubi kaga wannan bai da lafiyar zuwa ko saboda tsufa ko saboda ciwo ko na abu makamancin haka nan mutum na da guziri domin wuri ne zaka je ba kwanta babu wanda ka ajiye a wajen da zai ɗauki ɗawainiyanka da haka sai ya zan kana da guziri wanda zaka ainihin wato ɗauki ɗawainiyan kanka idan ka isa can saboda kada ka je can al'amura su rikikice maka ka koma kana ainihin wato neman ya za ka yi da kanka ko ka koma kana ainihin wato a roƙo wanda musulunci ya kyamatar har ya haramtar ma ya haramta shi ga wasu ko mutum ma ya je kuma ya yi barna za mu zo mu ji haɗarin yin barna a irin wannan ƙasa mutum in ya je kawai ya kama neman dukiyar mutane da zai sace Allah ya kiyaye a ce mutum ya rasa inda zai je barna sai a can Allah ya sa mu dace to wajibi ne ya zama mutum yana da guzuri sannan aka ce ya zama kuma yana da abin da zai barwa waɗanda zai bari a gida iyalan shi kenan da 'ya'ya wato ya zama su ma ya kula da abin da zai zama da waniyansu saboda shi da yake a matsayin kayyimu a kansu to zai tafi ya je wani aikin hajji nesa da su kuma zai yi kwanaki kafin ya dawo to bayan waɗannan 'ya'yan taƙaitattun gabatarwa to sai mu zo mu bayanin menene abin da ake nufi da aikin hajji da ainihin wato umara a takaice a kamar yadda muka ambata ibada ne da Allah madaukakin sarki ya shar'anta lokaci da ake yin shi in ba cikin waɗannan lokacin ba to mutum ba zai iya zuwa ya gabatar da ibada ba kamar yadda muka zan azumin watan ramadan in ba watan ramadan ba ba a yi sai wanda wani lalura ya hana shi sai ya rama daga baya amma shi aikin hajji to lokacin shi iyakantacce ne sannan abu na biyu a wurin da ake yi shi ma Allah ya iyakance shi ba ko ina za a yi shi ba sai can inda wannan ɗaki da muke magana a inda ɗaki yake ana ake zuwa ake yi kaga a su'udiyya kenan bil a garin Makka wanda a nan ne inda ake da arafa da muzdalifa da duk wuraren da Allah ya shar'anta ya sanya mashayir da ake gabatar da wannan ibadan a wajen ina fata jama'an gani sannan abu na gaba akwai a lokacin da ake fara aikin akwai lokacin da ake kare shi cewa da aka yi an shar'anta yin aikin hajji a cikin waɗannan watanni ma'ana a cikin su ne mutum zai iya yin harama ya tafi ya zauna har a gama aikin hajji in ba cikinsu ba ne to mutum bai ainihin wato shiga cikin waɗanda suka tafi aikin hajji ba tare da cewa asalin aikin hajji yana farawa ne daga watan takwas afuwan ranar takwas ga watan zulhijja shine yau tarwiya kamar da bayanai zai zo a kai insha Allah a can gaba sannan abu na gaba mutum ya sani da cewa idan har Allah madaukakin sarki ya sahale mishi ya sauƙaƙa mishi ya samu dama yana ganin in Allah da bana da mu za a keta hazo ko da mu za a hawan arafa ko da mu za a yi wato a ziyarci ɗakin Allah to abu na farko da ake so shine ya kokari ya inganta ikhlasin shi tsakanin shi da Allah wannan shine abu mafi muhimmanci domin duk abin da ake aka daura wa bayi su yi wa Allah to ba abin da Allah ya fi so a nuna a cikin waɗannan ayyuka kamar ikhlasi shi yasa ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allah Muhlisi na ddin a wancan ayoyi na suratul baqara Allah madaukakin sarki yake cewa faman farada fihinna alhajja duk wanda yayi shirin zuwa yin aikin haji a waɗannan lokacin sai ce fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ha ma'ana duk wanda ya shirin zai je waɗannan ayyuka bai gane cewa babu shi babu wani farfasa babu ainihin wato aiki na fasikanci babu shi babu ainihin wani aiki na sabo kaga ikhlasi kenan da ka yi kokari ya tsantsanta ikhlasin shi domin Allah ake zuwa ba domin mutane ba kada ka ainihin wato bari shedan ya lalata maka wannan ibada mai tsada wanda ba kowa yake samun damar ya yi shi ba ta hanyar ya sa maka riya ko ya sa maka sum'a ko wani abu daga cikin abubuwan da ke gurɓata. niyya wanda zai lalata aikin hajjin mutum Allah ya kyauta da haka ka sa cewa don Allah za ka je kuma kada ka bar wani abu da zai wannanci domin Allah ya shiga kada kana so ne ka yi wato a birge mutanen ku, a gane cewa kai ma ka samu dama za ka je aikin hajji ko kana son ka yi wa mutane barazana ka ci kai tun da ka fara zuwa aikin hajji baka fasa ba duk wannan kada ya zama su ne manufanka jama'a an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sannan abu na in yi wato gaba idan Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddari mutum zai ainihin wato je to yi ƙoƙari ya samu masana malamai kenan su mishi bayanin yaya ake yin wannan ibada don ba daidai ba ne mutum zai kashe irin waɗannan ɗan kuɗaɗe wanda ba nan kusa ba zai je wuri mai nisa domin ya ibada amma mutum ya je da ɗan karen jahilci kuma ya je bai san komai daga cikin ayyukan da zai yi ba wallahi akwai da dama waɗanda a haka suke zuwa aka suke dawowa Allah ya kyauta sai zan kawai ya je yawon bude ido ne kawai iya abin da ya tsira da shi kenan ya samu daman ya shiga jirgi kila bai taba shiga ba ya samu daman an keta hazo da shi kila bai taba ketawa ba ya samu daman ya je kasan waje kila bai taba zuwa wani kasan waje ba iya rabon shi kenan a wannan tafiya kaga wannan ba karamin asara bane Allah ka raba mu daga yin asara da haka wajibi wanda Allah ya kaddari zai je ya je ya samu malamai su yi mishi bayani saboda domin kawai kana da kuɗin zuwa wannan baya nuna ka san abin da za yi dole sai ka samu malamai su karanta maka ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da yaya ake yin wannan ibada ta yin wato aikin haji Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yan uwa masu albarka wannan shine batu game da abubuwan da zamu tattauna insha allahu a cikin waɗannan kwanaki da fatan Allah ya sa hale mana wannan sai ya zama a matsayin wato shimfiɗa kenan ko sharan fage idan Allah ya kai mu a darasi na gaba to sai mu fara yin bayanin aikin hajjin rukunansa ne da mai ake bukata ubangiji Allah madaukakin sarki ya dace da mu anan zamu saurara insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin